Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka ko barkamu da sake saurare da ku a tashar mu ta kan Tudu TV. Kada dai kuma ta dai ga wanda ba zanna subscribe zanna subscribe kana kuma su latsa kararrawa. Domin samun zafafan shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Kai tsaye daga shafin Baba Lahayatu na cikin masana'antar Kannywood ya wallafa wani tsohon hoto wanda akalla hoton ya kai akalla sama da shekaru goma da zuwa fiye da haka inda ya rubutu kamar haka. The pictures said it all. Need no Nation from the bottom of my heart. I love you guys. Wish you all the happiness in the world, wherever you are. Alinu Ulau Ahmad Bappa Babati Bappa Timayola Hafsan Shehu Dawaya Rikaya and humble to myself. Can't recall the actual place where I snapped the picture, but it is Jim. So, abin da yake nufi a takaice shi ne duk abin da zan bayyana wannan hoton ya faɗe shi ba kwa buƙatar wani ƙarin bayani daga can ƙasan zuciyata ina son ku mutane na ina muku fatan farin ciki a duk inda kuke a cikin rayuwarku alin nuhu lawan ahmad fati baffa tima yola hamza shehu ya dawayya da kuma ni kaina wannan bayani baya buƙatar a fallasa shi domin kuwa ku kun sani ni na sani yan kallo ma sun sani a ina ka ɗauki wannan hoto amma dai abin ya zama na musamman ne haka zalika kuma da ya wallafa hoton ne inda muka hange hoton suna cikin nishadi dukkaninsu jaruman sun hada da lawan ahmad ali nuhu baballa hayatu tima yola rikayya dawayya hafsan cehu da kuma fati bafa da sauransu duk a cikin hoton suna raha suna farin ciki kuma ga kan alamu tsohon hoton wanda an jima da daukar shi can sai muka hangi alinu nuhu wato mai shirya da bada umarni a masana'antar ganewood ya rubuta rubutu kamar haka we all love you too bye ya haɗa da turanci da kuma indiyanci abin da yake nufi shine mu ma gaba ɗayan mu muna son ka dan uwa kada dai kuma ta ku na subscribe kana kuma kula da ƙararrawa domin kasancewa da shirye-shiryen tashar Kantidu TV a koda yaushe Kantidu TV ta ku ci